ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ina ma da yayin da kuka ji wannan kagen kunci bai dace mu yi magana cikin wannan mummunan abu ba tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu wannan abun da suka jefi uwar mumine da shi ƙarya ce mai girma